daga nan birnin washington gundumar columbia kuka kamo gidan rediyon amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a can ƙasar jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya da kuma dalol FM da nomad FM. A can ƙasar Ghana ma za a iya kama mu kai tsaye ta Alfa rediyo da kuma Marhaba rediyo. Sannan za a iya samun mu ta na'urar Tune In rediyo. ana iya kuma kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Mustapha Nasiru Batsari ne tare da Sauda Kabir a birnin Washington ke maku sallama a wannan rana ta Alhamis 19 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. a daidai wannan lokaci na karfe tara da rabi na dare agogon najeriya nijar kamaru da chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya to a cikin shirin namu na wannan lokaci bayan labaran duniya za mu je jihar borno mu ji da mataimakin shugaban najeriya ke cewa bayan da ya ziyarci waɗanda harin bama-bamai ya shafa a asibiti an kawo tallafi za a ba su abinci kuma yanzu bai cancanta in faɗi kuɗin da na ba su ba an taimaka musu kuma za a sake taimaka musu sannan mu je jihar gombe mu ji halin da ake ciki game da shirye-shiryen ƙaramar sallah yanzu da ba su saya ma kayan sallah nan ba kana da kayan sallah a'a da ya za ka yi sai abun da Allah yi. Muna ɗauke da shirin da na ƙasa, sannan daga bisani labaran wasanni ya biyo baya. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya daga bakin Sauda Kabir a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Alhamis ya faɗa wa Isra'ila kada ta sake kai hare-hare kan cibiyar iskar gas na ƙasar Iran saboda musayar hare-hare da ake yi kan cibiyoyin makamashi na sa farashin su ya tashi kuma yana ƙara munana yaƙin da ake tafkawa tsakanin Amurka Isra'ila a ɓangare ɗaya da kuma Iran. Furucin na Trump ya biyo bayan tashin goron zabe da farashin makamashi ya yi a yau Alhamis bayan da Iran ta mai da martani kan harin da Isra'ila ta kai wani babban cibiyar iskar gas ta Iran, inda ita kuma Iran ɗin ta kai hari kan cibiyar gas ta Ras Laffan da ke Qatar. wanda ke sarrafa kusan kashi biyar na gas ɗin duniya ta haddasa barnar da za a ɗauki shekaru kafin a gyara. Trump wanda zai iya samun rauni a fannin siyasa tsakanin magoya bayansa saboda tsadar man fetur ya yi kakkausar magana ga 'yan ƙawancen Amurka da suka ƙi karɓan tayinsa na su taimaka a buɗe mashigin ruwa na Hormuz inda ta nan ne ake tafiyar da kashi biyar na man duniya. Masoya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Morocco sun nuna farin ciki bisa hukuncin da kotu ta yanke na baiwa ƙungiyar nasarar cin gasan ƙwallon kofi na nahiyar Afirka da ci uku da sifili kan ƙasar Senegal. Amma wasu sun ce a bi abin a sannu yayin da Senegal ke shirin ɗaukaka ƙara don ƙalubalantar hukuncin da ya girgiza harkar ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF ta ayyana ƙasar Morocco a matsayin wadda ta lashe gasar bayan da ta yi hukuncin cewa 'yan wasan Senegal sun rasa damar su bayan da suka fice daga fili na tsawon mintuna goma sha hudu don nuna adawa da penalty da aka bawa ɗaya ɓangaren. Duk da Senegal ta dawo daga baya ta kuma ci ƙwallon ɗaya a ƙarin lokacin da aka bayar yayin da Morocco bata ci komai ba, CAF ta sauya sakamakon inda ta bawa Morocco ci uku ita kuma Senegal ba ko ɗaya. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Senegal ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma ba za a yadda da shi ba. Ita kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Morocco ta ce ɗaukan tsauraran matakai zai taimaka wa ƙwallon ƙafa a Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Masu lasisin siyan koko a Ghana ba su da isassun kuɗaɗen da za su iya siya daga manoma duk da rage farashin da gwamnatin ƙasar ta yi na koko da ake yin alawar cakulet da shi. Wasu majiyoyi a ma'aikatar suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Gwamnati ta rage farashin da a da ta ƙayyade da kusan kashi talatin cikin ɗari wannan watan, amma sabon farashin na kuɗin Ghana sai dubu arba'in da ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyu wato dala dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da bakwai kan kowane tan ya zarta farashin da ake saidawa a duniya na dala kusan dubu uku da ɗari biyu abin da ya gaza bawa masu siya daga ƙasashen waje ƙarfin gwiwar siya. wannan kasa daidaita farashin ya sa aka yi kwantan akalla tan dubu hamsin na koko da aka kasa saidawa kafin hukumar lura da kasuwancin koko ta rage farashin. Wani hari daga jirgi mara matuƙi na drone daga ƙasar Sudan ya hallaka mutane goma sha bakwai a ƙasar Chadi, ciki har da wasu da ke halartar zaman makoki a cewar gwamnatin Chadi da kuma mazauna wajen a yau Alhamis. Shugaban ƙasar Chadi ya ɗau alwashin ɗaukan fansa idan aka sake kawo musu wani harin. Harin ya fada ne kan garin Tine da ke da iyaka da ƙasar Sudan a jiya Laraba da rana, yayin da mutane suka taru suna zaman makoki da gudanar da addu'o'i a wani gida. Abubuwa biyu ne suka yi bindiga a cewar wani mazaunin wurin, kuma wasu daga cikin mutanen da ke zama makoki sun rasa rayukansu tare da yara da ke wasa kusa da wajen. Hukumomi a garin sun ce ba a tantance wake da alhakin kai harin ba. Gwamnatin ƙasar Malawi ta ce a yau Alhamis aƙalla mutane goma sha uku ne suka rasa rayukansu bayan da aka shafe kwanaki hudu ana tafka ruwan sama da ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a faɗin ƙasar. Ma'aikatar kula da ayyukan agajin gaggawa da matsalolin ibtila'i ta ce ta samu rahotanni daga goma sha shida cikin talatin da shida na majalisun ƙasar. Zuwa yanzu ambaliyar ruwan ya shafi gidaje dubu tara da da da ɗari biyar casa'in takwas an kuma kafa sansanoni a majalisu shida yayin da ma'aikatar ba da agaji ta fara raba kayan tallafi ga magidantan da abin ya shafa. Ƙasar na neman taimako daga 'yan ƙawancenta na gida da na ƙasashen waje yayin da ake cigaba da nema tare da kuɓutar da mutanen da abin ya shafa. da an gaida sau da kabir da cikakkun labaran duniyar. Yanzu kuma sai fagen rahotanni inda za mu fara da jihar Borno mataimakin shugaban Najeriya sanata Kashim Shatima ya kai ziyarar jajantawa ga waɗanda harin bama-bamai ya rutsa da su a birnin Maiduguri. Sannan ya ba da tabbacin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ƙara azama wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar. Sanata Kashim Shatima wanda ya bayyana haka a yayin da yake jawabi ga manema labarai bayan da ya ziyarci majiyatan da ke karɓar magani a asibiti. Daga birnin Maiduguri ga rahoton wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Adamu Aliyu Ingulde. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shatima ya bayyana alhininsa sakamakon harin ƙunar baƙin waken da ya hallaka mutum 23 Sa'annan ɗari da takwas suka jikata yayin harin. Sanita Shettima ya ce harin bam ɗin abin tada hankali ne da kuma firgici. Kazalika ya kuma alakanta harin a matsayin mugunta da rashin imani. Mun zo batun idilayin bombala da ta shafi Maiduguri mun zo mu jingina wa mutanen borno mu jingina wa gwamnatin borno kuma mun kawo tallafi ta nema da kuma ta north development commission muga cewa an share hawayen al'ummarmu sa'annan ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta tallafa musu ta da ba da kulawa ga iyalansu an kawo tallafi za a ba su abinci kuma yanzu bai cancanta in faɗi kuɗin da na ba su ba an taimaka musu kuma za a sake taimaka musu kuma gobe nema za su ba su kayan abinci su aika iyalansu na tabbata kuma north east development commission ma za su kawo tallafin su ga kuma sema na imani su ma akwai taimakon da za su yi babu damuwa insha Allah Allah ya kawo mana zaman lafiya da haɗin kai da bunkasan arziki kazalika mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana kaduwar sa kan wannan lamari tare da mika ta'aziya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma kuma addu'ar samun sa'idar rayuwa ga waɗanda suka jikata game da ƙoƙarin gwamnatin tarayyar Najeriya na yaƙi da ayyukan ta'addanci. Kashim Shatima ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba. Muna nan akan bakanmu amma rai ba abin da za ka biya da kuɗi ba ne. Insha Allahu ba gudu ba ja da baya insha Allah Allah zai ba mu nasara kan mahaukatan nan. Hali yanzu dai galibin waɗanda suka jikata suna samun kulawar likitoci harin ƙunar bakin waken wadda ya auku a farko wannan makon shine na baya-bayan cikin jerin hare-hare da suka tayar da hankali da kuma sanya al'umma cikin damuwa game da matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar Borno fiye da shekaru sha shida kenan da ya laƙume rayukan mutum sama da dubu arba'in da kuma sanya kimanin miliyan biyu tserewa daga muhallinsu. Adamu Aliyu Gulje, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Na da na tambaya. tsallaka na shan wuya gwamnatin tana aure na duk gari gari mun shiga ko ina muna kewaya tsallaka nake shan wuya gwamnatin tana waina ne taimakon yana ta ina ne To Allah shi kyauta an kuma gaida Adamu Aliyu Ingulde. Yanzu kuma sai jihar Gombe yayin da a gobe Juma'a za a gudanar da bukukuwan karamar sallah a Najeriya. Waɗanda suka rasa iyayensu suna cikin yanayi na maraici. To koya kowane hali za su gudanar da wannan sallah. Daga birnin Gomben ga rahoton wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Aliyu Balagiringe. al'umma a sassan duniya daban-daban suna shirye-shiryen gudanar da bukukuwan sallar azumi ta wannan shekara ko yaya marayu da suka rasa iyayensu suke ji yayin wannan bukukuwa ne suleiman nasiru daga karamar hukumar shangon local gome mun gode da allah ya ba da iko aka sayi wannan kayan marayu aka raba mana allah ya kara buɗe ya za ka bayyana jin daɗin ka bisa samun wannan kayan sallah na gode gaskiya ga wannan kayan sallah da na samu na yi farin ciki yanzu da ba su saya kayan sallah nan ba kana da kayan sallah a'a da ya za ka yi sai abun da Allah ya yi. Malama Usaina Yusuf ita ce shugabar matan da sa'a sunna ta karamar hukumar Shangom ta bayyana mana cewa. A gaskiya mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana mun raba kayan mu na garin Laken Turum. lalefi da wot a karamar hukumar shangon gaskiya abun da ba mu yi tsammani ba mata sun yi kokarin ba da haɗin kai da goyon baya wajen ba da wannan kaya na marayu don haka muna godiya wa matan da suka ba mu gudumawa muka samu muka dan ba da wa'innan marayu kaya marayun mu Allah ubangiji ya raya mana su Allah sa su da mana jagora nan gaba shekara mai zuwa in Allah ya yadda muna so mu yi fiye da haka idan Allah ya sa muna raye ima jawabinsa malam umar sale jauro sajo ya bayyana cewa taimaka maraya zai sa marayan nan gaba kaga ya da wani babban mutum ya zo ya taimaka al'umma da dama to shugaba ta kuke samun wannan kaya da kuke raba marayu a gaskiya wannan kaya da muke samun shi tun da kaka lokacin da mutanen kauye suka fara girbin gero muna yin fisa sabilillahi mu fara dan samun dan danyen gero ha geron ya bushe muna samu ha a zo lokacin wake mu dan tara wake haka to lokacin da wannan amfanin suka kare suka koma buhu sai mu fara karban biyar goma da biyar goma nan ne muke tarawa kafin shekara sai mu ga mun samu dan abu mai nauyi mun siya musu kaya babu wani kira da zaka yi na ganin an samu tallafi daga wasu kungiyoyi ko wasu masu hannu da shinuri ganin sun shigo sun baku gudunmawa domin ku ci gaba da wannan aiki da kuka fara to alhamdulillah duk da cewa dai bamu soma ba muna yi ne iya rofi da kai amma yanzu gaskiya da yake abun yana faɗaɗa kuma marayun kullun karuwa suke ina kiran masu hannu da shuni musamman 'yan kasuwa musamman ma'aikatan gwamnati musamman 'yan siyasa don allah su rika taimaka wannan gidauniyar marayu din za mu fara kuma gaya musu muna kaiwa kuka duk da cewa ba kowa zai ba amma dai ina jawo hankula na 'yan siyasa ina jawo hankula na 'yan kasuwa wanda aka gaya masa wannan abu ya yi kokari ya sa shi a ciki saboda in maraya masa addu'a addu'an zai biyo shi ya samu abin da ma yake bukata da sauki sannan kuma su ma 'yan kasuwa aka musu addu'a za a ga an samu riba cikin kasuwanci sannan kuma za a je lafiya dawo lafiya Allah zai rika kiyaye su saboda addu'an maraya karɓaɓɓe ne insha Allah kira na da zan yi wa al'umma na karamar hukuma na ta Shango da kuma jihar Gombe da Najeriya gaba daya ina kira a rika taimaka maraya ina kira a rika yi wa ƙasan nan addu'a nan ana mata addu'a za a samu zaman lafiya zaman lafiyan ne kuma za a yi komai ina kira kuma a rika neman ilimi tashi da neman ilimi yaro ya ilimantu za ga abubuwan da yake na acca sun yi sauki da kuma koyon sana'a ina kiran yan uwana matasa dattawa kowa ya zama yana da sana'a saboda idan mutum yana da sana'a ba zai taba kayan wani ba wannan su za su ka mana kwanciyar hankali har mu samu mu gudanar da gidauniyar marayu da sauransu wannan sallah ne ta karatu yayin da al'umma ke ci gaba da shirye-shirye na gudanar da wannan shagulgula aliyu balagirangi gt hausa amurka ke magana daga gombe a najeriya shi na mahaifinsa rabbana yana kallon wanda da ya dauke su ya kallabe su za ya ji tausansa alkawari ya dauka Allah da kansa wanda yake taimakon su lada zai masa zai yi masa daki aljanna in ji rabbani wanda duk ya sanya maraya farin cikin daɗi abin da ka shi yan uwana mu ji tausayin maraice na maraya Allah sarki Allah an gaida Aliyu da fatan za a gudanar da bukukuwan sallar lafiya. Jama'a kuna sauraron labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa, Amurka ke magana a birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya samun mu ta www.gtahausa.com da kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mumuni Barma. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan jitiya Hausa Amurka ke magana. Sunana Sulaimu Muni Barma. Kamar yadda aka ji a makon jiya masu bukata ta musamman a Najeriya na da damuwa kan yadda suka ce ba a basu damar cin gajiyar ababen da dokokin kasar suka yi tanadi. ko da yake a wasu ɗaiɗaikun jihohi akwai alamun kwatanta sauke wannan nauyi bayanai na nunin buƙatar gwamnatin tarayya ta dubi lamuran nakasassu da idan rahama a ci gaban hirarmu da yarima suleiman ibrahim ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman a arewacin najeriya ya shawarci takwarorinsa a kan ɓullo da wasu jerin matakai ciki har da batun shiga fagen siyasa a matsayin 'yan takarar zaɓuɓɓuka a matakai daban-daban na wakilcin al'umma a maimakon su kasance 'yan turin motar siyasa wanda galibi akan tafiya a bar su da kura. a kaga sanda majalisa take shirye-shiryen wannan doka mun tattaki zuwa majalisa muna tunkawa cewa mataimakin shugaban majalisar dattijai ma'ana deputy senate president tana baro jibrin mutumin arewa ne muna tunanin mutum ne mai kishin Eh, arewa da kuma masu bukata na musamman kasancewan shi uba ne a gare mu mun yi ta kokarin mu gaisha majalisa abin bai yiwu ba kuma karkamanta manta wannan eh, maganar da muke faɗawa duniya ai mun rubuta takarda a rubuce wadda muka kai wa eh, ita majalisa sannan muka ƙara bin shi kuma bayan ya dawo jihar kano muka ƙara biyo shi jihar kano don mu tattauna da shi akwai gurare da dama da aka yi zama na komitoci kuna jin ra'ayin al'umma akwai ƙungiyoyin masu buƙatar musamman da yawa muka kai rubuce mu da abubuwan da muke buƙata to amma ba samu wannan abin da muke da buƙata ba to amma dai ko babu komai ah, duniya ta sani ana kan wani gabace ta siyasa duk yayin da mutane ba su taimake masu buƙata na musamman ba a koyaushe muna yawan gaya musu ai idan ma baka ga takardar mu ba ai na san kana sauraron kafafen yada labarai kuma kowa yana ganin abubuwan da muke da bukata kuma kowa ma ya duba gidan shi shin yana da masu bukatar musamman din ko kuma bai da su kuma babban abin damuwa abin takaici shine karka manta a koyaushe fa mutum yana iya shigo cikin rukunin masu bukata na musamman saboda haka ni bana tunanin cewa idan mutum ya samu wata dama a kaujera wata madafun iko bana tunanin kamar wani abin burgewa ne gujin rashin kyautatawa al'ummar da yake wakilta bana tunanin gujin burgewa ne gujin rashin kyautatawa wanda bayan bayanan za su ce cewa garin da aka yi wa ne kaga janar muhammadu buhari baya a raye amma shi nan muna ci cewa ai lokacin shi an yi kaza shi ne legacy mai kyau wadda muke son kowa kowane dan siyasa ya bari amma idan mutum ya ga dama zai iya bari in kai abin alkhairi za ka iya barinta kuma ko ba ka nan za dinga faɗinta haka kuma kai akasin haka shi ma ko ba ka nan za dinga faɗinta. To a yanzu wani irin hoɓɓasa ne ah, kuke yi ko ƙungiyoyi na masu bukata ta musamman watakila ma da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke tallafawa nakasassu don ganin cewa an kai ga cimma gaci. Yunƙurin da muke yi daga gare mu muna binin ta kafafen yada labarai kamar irin nako masu matukar mahimmanci gujin tura sako ga su a shugabannin najeriya da kuma waɗansu ƙungiyoyi na duniya da shugabannin duniya da cewa su gane dokokin da majalisar ɗinkin duniya ta samar a domin kare martaba na masu bukata na musamman a baya aiki yadda ya kamata kuma ba wai kadai a najeriya ba eh, majalisar ɗinkin duniya ta bi ta duba cewa wasu kasashe ne wanda suka samar da dokoki don kare matabar masu bukatar musamman saboda haka wannan abu ne mai kyau sosai sannan a duk ƙungiyoyi na duniya wadda suke ba da tallafi don masu bukata na musamman wajibi ne su fahimci cewa eh, eh, wannan eh, tallafin da suke barwa ba kasafe yake shigo hannun masu bukatar musamman ba sai Twitter ka tsantsan gujin ba da wannan irin wannan tallafi. Haji Yarima Suleiman Ibrahim ba ganin um, halin nan da ake ciki na rashin uh, mutunta dokokin da ke kare hakkin masu bukata ta musamman a Najeriya manuniya ce da ke ankarar da ku masu bukata ta musamman a Najeriya cewa akwai bukatar tura wakilai daga cikin mambobin kungiyoyi naku a majalisar dokokin ƙasa ta yadda za su wakilce ku ko kuma ta yadda idan wata magana ta taso kan batutuwan da suka shafe ku za su yi tsayin daka don ganin an aiwatar da shi? Muna ƙoƙari matukar gaya domin haskawa mutanenmu su fito yadda muke zaɓe muke zaɓen mutane mu haka ya kamata a zaɓe mu. Kuma alhamdulillah muna da tunani da manufa sosai a kan 'yan majalisunmu na dokoki na tarayya da kuma na jiha kawai kira da zai da masu bukata na musamman su gane cewa lokaci ya yi ya riga ya wuce da za su kwanta suna jiran sai an je an wakilce su wannan shi ne dalilin da ya sa ka ga muka shiga harkar siyasa dumu-dumu domin a tunaninmu da iya fahimta mu idan ba mun shiga cikin siyasa ba a to kamar ah, ɗaki ne eh, ba ka sanin ya za ka yi ka san inda yake yoyo sai ka shiga cikinta masu bukata na musamman lokaci ya yi mu haɗa kai da 'yan siyasar najeriya da na nijar na afirka ma gabaki ɗaya muna da wannan kyakkyawan tunani da kyakkyawan shirin in allah ya so yarda za mu kulla wani alaka mai karfi da su. To sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakonmu Yarima Suleiman Ibrahim kusa a gamayyar ƙungiyoyin nakasassun arewacin Najeriya. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To an Suleimanu, to domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala Ɗahiru da takaitattun labaran wasannin. yanzu haka ana nan ana ci gaba da fafatawa a gasar kasar zakarun nahiyar turai wato european league na shekara ta 2025 zuwa 2026 a matakin wasan kungiyoyi 16 inda kungiyar kwallon kafa ta real batis suke karban bakuncin kungiyar kwallon kafa ta fanantiakos sai kuma Porto suna barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart yayin da Roma suke karban bakuncin Bologna sai Aston Villa a yanzu haka su ma suna fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lille to daga nan kuma za mu leka bangaren zaurin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya musamman a nahiyar turai farawa da kikikaka da yake karewa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta manchester united da kuma kungiyar kwallon kafa ta barcelona rahotanni dai yana nuna cewa kan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united Mark rashford kungiyar kwallon kafa ta barcelona dai yanzu haka tana bukatar dan wasan ya ci gaba da zama mata aro har kaka mai zuwa hakan na zuwa ne wajen kungiyar ta barcelona take yunkurin ganin cewa ta kauce wa biyan zunzurutun kuɗin da ya kai mafan miliyan 26 ga dan wasan mai shekaru 28 da haihuwa wajen sayansa idan muka leƙa kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne take iya kokarinta wajen ganin cewa ta sayi dan wasan gaba dan ƙasar Netherlands wanda yake fafata a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Joshua Zirkzee cinikin dan wasan na iya kaiwa fam miliyan 21.6 idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United kuwa sha'awar dauko dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa da kasar Faransa Robin Reza mai shekaru 21 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Lens nan kuwa kungiyar kwallon kafa ta wasa United ne take yunkurin tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na samo bakin zarin amincewa da zaman dan wasanta wanda ta dauke shi aro dan kasar Faransa Alex Disasi mai shekaru 28 da haihuwa domin ya zama dan wasa na dindindin nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ne take yunkurin ganin ta iya bakin kokarin ta don ganin cewa ta shawo kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jadon Sanchez mai shekaru 25 da haihuwa don ya koma kungiyar a karo na uku yayin da kungiyoyi suke rubi kan yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ce za ta iya bakin kokarin ta wajen ganin ta dauko dan wasan tsakiya dan nigeria Wilfred Ndidi mai shekaru 29 da haihuwa wanda yake buga wasansa kungiyar kwallon kafa ta Basekta. Nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ne ta leka kungiyar kwallon kafa ta Monaco wajen garin ta raba ta dan wasan ta dan kasar Senegal Lamine Kamara wadda ta ce yana cikin jerin yan wasan da take ganin ta dauko su a bazara mai zuwa. Bala da Yuro GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Ramadalla an gaida Kaftin Bala To kafin mu kammala shirin ga da Kabir ta dawo da takaitattun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Alhamis ya faɗa wa Isra'ila kada ta sake kai hare-hare kan cibiyar iskar gas na ƙasar Iran. Saboda musayar hare-hare da ake yi kan cibiyoyin makamashi na sa farashin su ya tashi kuma yana ƙara munana yaƙin da ake tafkawa tsakanin Amurka Isra'ila a ɓangare ɗaya da kuma Iran. Furucin na Trump ya biyo bayan tashin goron zabe da farashin makamashi ya yi a yau Alhamis bayan da Iran ta mai da martani kan harin da Isra'ila ta kai wani babban cibiyar iskar gas ta Iran, inda ita kuma Iran ɗin ta kai hari kan cibiyar gas ta Ras Laffan da ke Qatar, wanda ke sarrafa kusan kashi biyar na gas ɗin duniya ta haddasa barnar da za a ɗauki shekaru kafin a gyara. Masoya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Morocco sun nuna farin ciki bisa hukuncin da kotu ta yanke na baiwa ƙungiyar nasarar cin gasan ƙwallon kofi na nahiyar Afirka da ci uku da sifili kan ƙasar Senegal. Amma wasu sun ce abi abin a sannu yayin da Senegal ke shirin ɗaukaka ƙara don ƙalubalantar hukuncin da ya girgiza harkar ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF ta ayyana ƙasar Morocco a matsayin wadda ta lashe gasar bayan da ta yi hukuncin cewa 'yan wasan Senegal sun rasa damar su bayan da suka fice daga fili na tsawon mintuna goma sha hudu don nuna adawa da penalty da aka bawa daya ɓangaren. Masu lasisin siyan koko a Ghana ba su da isassun kuɗaɗen da za su iya siya daga manoma duk da rage farashin da gwamnatin ƙasar ta yi na koko da ake yin alawar cakulet da shi. Wasu majiyoyi a ma'aikatar suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Gwamnati ta rage farashin da a da ta ƙayyade da kusan kashi talatin cikin ɗari wannan watan, amma sabon farashin na kuɗin Ghana sai dai dubu arba'in da ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyu wato dala dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da bakwai kan kowane tan ya zarta farashin da ake saidawa a duniya na dala kusan dubu uku da ɗari biyu. Da jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan dare sai kuma gobe juma'a da asubahi da misalin karfe shidda na dare agogon najeriya nijar kamaru da chadi daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana za ku ji yan uwa abokan aiki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na gta hausa amurka ke magana da kuma musamman sauda kabir da ta karanto labaran duniya yusuf mustapha batsari shine ya haɗa mana sautin ni mustapha nasiru batsari nake cewa mu zama lafiya